Tiger Woods ya ce wannan shekara ta 2015 mai karewa ba ta yi masa daɗi ba to amma kuma har yanzu zai iya lashe kowace irin babbar gasar ƙwallon golf a nan gaba. Tiger Woods ba Amurka ya samu babbar nasararsa ta ƙarshe ta wasan golf a gasar US Open ta shekarar 2008 yayin da ya lashe gasar ƙungiyar ƙwararrun wasan golf ta duniya wato PGA ta ƙarshe watanni 28 da suka shige. Woods wanda a da shi ne ɗan wasan golf na ɗaya a duk faɗin duniya amma a yanzu ya suɓuto ƙasa har zuwa matsayin ɗan wasa na 414 ya ce yana fatan samun shigan gasar wasan golf na cin kofin Ryder wanda za a yi a Minnesota. A lokacin da yake rubuta bayanin abubuwan da suka faru gare shi a shekarar nan ta 2015 a shafinsa na yanar gizo. Tiger Woods ya ce wannan shekara mawuyaciya ce a gare ni a saboda laulayin da na samu sosai jikina na fuskanci sauyin yadda nake bugun kwallo da sanda na daidaita shi domin a farkon shekara babu wani kaifin bugun kwallo idan na auna zuwa wani wurin da nake so abin takaici shine yadda a duk tsawon shekarar na kasa daidaita yadda nake buga kwallon jikina ya kasa daukar nauyin wannan sauyi sau biyu ana yi mini tiyata a gadon bayana ya ci gaba da cewa abin da na fi ɗokin gani a shekara mai zuwa ta 2016 shine in sake fitowa kamar da ina kewar buga kwallon golf kuma ina son in yi ba tare da wani ciwo a jikina ba game da makomarsa nan gaba cikin wani wasa na golf kuwa woods ya ce yana son ya tsinci kansa nan da shekaru biyar zuwa goma yana wasan golf sosai yana lashe manyan wasannin golf na duniya.